godiya ke wanda ya aure gode wa Allah wallahi tallahi taba sanin haka aure yake ba sai yanzu saboda yadda kike kyautata mu Allah ya yi mace mai biyayya ruwan wanka abinci a kifa kike ba daɗin auren ke wallahi tallahi amarya idan rasa ki gwara in rasa rai hmm? Allah da rasa ki gwara rayuwa ta gaba ɗaya ta ƙare eh mai gida da gaske <laughs> amarya in banda dole fa ko ba ko yaushe zan dinga fita kasuwa ba kin gani ko ana kiran sallah tun sawa ban fita kasuwa ba har sai karfe biyu na rana tattatawa ki ce amarya ki duba abincin jiya wannan yarinya Allah miki albarka in haka aure yake to uban kowa ma ya aure a duniya wallahi Allah saboda ta ji daɗin shi ke ai ke ce in ba ki wallahi babu ni wallahi nake son ki ko nake son ki na rantsi da Allah ko filaye na bana son su kamar yadda nake ƙaunar eh da gaske mai gida duk wannan so haka Qur'an yanda nake son kin ga wancan homa jibin ta a za ka iya ba bani rayuwanka a kaina ni a kan ki ma zan iya kashe kaina eh da zan ga mutuwa gadan gadan ta ni ko kanki zan yi hakan tare ta wallahi ce ni gwara in mutu da amarya ta ta mutu ah, na yi dace amarya da ke samu ɓacin rai ko bakin ciki na sakan daya gwari ni in samu ɓacin rai da baƙin ciki na shekara biyar Allah mai gida wallahi Allah hmm? kai amarya ni wallahi tallahi ko a ƙyale ki a duniya ma ni ni mutu da ni ba zan iya zama in baka Allah amma da gaske ni ban taba ganin macen da take suna kamar ki ba wallahi da na san haka abin yake koda tun da ɗaya zan yi aure tun da tin tin tin tin tin tin ai komai sai lokacin shi yayi Allah tin tin tin tin zan yi aure to yanzu zan fita kasuwa shi ya mu je in raka ka to sarki soyayya sani jim bismillahir rahmanir rahim aljani ka gani da tare da matsalan ta neman nan ta neman za ka dinga wa salati haka kai eh mu za ka dinga wa salati kai kai juya juya shedanu juya shedanu ne mu kake mana kai haba san da kai kake bane fito nan fito juya tsaya daga nan nan kalli nan juyo nan baki ba na fasa in na karɓi wuka ko adda ba na ajiye ta sai na kashe ga wani zan yanka ciki wani zan datsi kai mun gan kaciya a banki sai cire kuɗi kake dan dubu dubu dubu dubu ina siki ta daga murya yan dubu dubun da naga kana cirewa a banki suna ina suna cikin sau na ɓoye su ɗebo muku kawai ran kai ɗaya ɓau. Dakata. Na ga alamun za ka ɓata min rai, za ka ɓata min time. Duk da ana kiran sallah. Alfarma ɗaya zan ba, ba za mu yi kisa biyu ba. Saboda albarkacin kiran sallah da ake. Amma zan yi kisa ɗaya. Gaskiya ne wannan. A cikinku ku yanke shawara wa za mu kashe. Kashe ta kawai. wa zan riƙe, wane zan riƙe? dakata dakata dakata wa kuka yanke shawara a kashe? ita ita ranka ita ka a zabi daya ke kuma shi kai za a kashe ko ita ita za a kashe ita haba kai gida haba a kashe ta kawai ranka rade gida da soyayya ni in tafi Dakata, wane zan riƙe? ke matsoran duk da ni ba na kashe mace kwanta dakata shawara ta rage ita ka ba ta wasiya saboda yanzu za mu yanka ta an zai faɗi kawai ka daina karta mana ni akan mutuwa akan mutuwa wallahi tallahi ko uwa ta wallahi gwara ta mutu ni da yanzu yanzu mai gida ka cewa za ka bada a kai na ƙarya ne wallahi ko uwa ta gwara ta mutu wallahi ni da mutu ni na kai na wallahi yawwa Allah ko baba na yana nan bai mutu ba ko ya isa ba soyayya muka ce kuma na ba ku fada wasiya zan kashe ɗaya yanzu a cikin ku kashe ta yi kashe ta wa kike so a kashe ke ko shi a kashe shi kashe shi a igwai ko a kashe shi a kashe ta a kashe ta ranka ne kashe ta kawai shi ah, to shawarar wa za ku gama yanke shawara ba kenan ni ne mai gidan bu shawara za mu kashe ku duka ku biyun wallahi ni ne nan mai gidan bu shawara ta kawai kashe ta ranka eh wa za a kashe kai a kashe ta ranka dan Allah ka kashe kan da ka ƙara maimaita min abu daya yanke shawara one minute a zaba ko mu yanka duka kawai mu yanka su kawai ba ni zarsan nan na shuru shuru wani zan fara taki waye mu kwantar da su tare mai wasu yankan kaji kawai to salamu alaikum kun ci gasar want to be bologna eh? ka ci gasar want to be bologna na gode ma yasa na ce a kashe ni baby kin ga ita nake kaunar ki salamu alaikum ku yi haƙuri fa wannan gasa ce wadda aka ɗauka wadda ake gwaji kuma kun cancanci a baku wannan gwaji ne gwaji ne na gode wannan cikin gwaji za ku yi amfani da wannan wannan ai shi ma ku ajiye mu gaskiya ruwan dake nuna komai fa ye kuma ni na kafin a idan da sallar na ko raka ne celebration ki celebration aka celebration zaki wait sai mun tafi za ku yi wannan shikenan kai ka shi wannan abu alisaka da alkhairi alisaka da alkeri yanke da Allah sarki a sanin ci wannan kin da baby dalla ga faranta ka ta duk son nan da kake mun yau zamana a gidan nan ya ƙare makare za ka iya rabuwa da ni akan kuɗi za ka zaɓi kuɗi akan rayuwata eh shi sa na ce kashe da ka ba wannan nan yanzu ba ai a lokacin baka faɗi haka ba sai yanzu ko to yau na da kai ya ƙare ba zan iya zama da baƙaryaci ba mayaudari kawai duk soyayyar ƙaryen nan da kake mun daman ƙarya ne kake faɗi zamana ya kare da kai na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma masu baloniyan nan Allah ya tsine musu albarka su sun raba bai wallahi sun raba da yarinyar nan wallahi